daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa daga nan birnin Tere ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Alhamis kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu da suka hada da sharhin ban labarai. Biye da shi akwai shirin nan na kokun sai kuma duniyar mu a yau. shirin mu na ƙarshe shine wato Afirka a yau. A halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu iran ta yi gargadi cewa za ta fice daga yarjejeniyar npt idan hukumar iaea e ta haitir da ita kasashen iran masar da kuma oman sun gudanar da taro a oslo na kasar wato norway sannan za ku cewa ministan tsaro na ƙasar iran ya ba da labarin gwajin wani makami mai linzami wanda zai iya ɗaukar abubuwan fashewa har ton biyu yanzu kuma ga cikakkun labaran jumhuriyar musulunci ta iran ta bayyana cewa za ta yi amfani da haƙƙinta wanda doka ya bata na ficewa daga yarjejeniyar npt don sake farfado da takunkuman tattalin arzikin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗora mata jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya wato amir sa'id irawan shine yake faɗin haka kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran yana ƙalto irawani yana faɗar haka a wata wasiƙa da ya rubuta wa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a jiya laraba ya kuma ƙara da cewa iran za ta yi amfani da dokokin da suka ba ta damar yin hakan Ƙasashen Turai guda uku wato Jamus, Faransa da kuma Burtaniya suna son su yi amfani da damar da ake kira snapback don sake farfado da takunkuman tattalin arziki na Majalisar Ɗinkin Duniya a yarjejeniyar JCPOA na shekara ta 2015 a kan ƙasar ta Iran. Ya kammala da cewa yarjejeniyar JCPOA dai ba ta da amfani bayan da ƙasashen yamman sun ƙauracewa aiki da yarjejeniyar tun shekaru fiye da haka. ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci da takwaransa na ƙasar masar badal abdullatif da kuma takwaransu na ƙasar oman wato badr bin hamid al-busaidi sun tattauna a tsakaninsu a birnin oslo inda suka suke halartar taron tattaunawa ta 23 da ake gudanarwa a birnin oslo babban birnin ƙasar norway a halin yanzu kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa ɓangarorin biyu sun yi maganar rikice-rikicen da ke faruwa a yanki na kudancin asiya kuma su ne aka mai da hankali a su taron oslo na shekarar shekara da ake a wannan karon dai ya mai da hankali ne kan abubuwan da ke faruwa a yankin asiya ta kudu da kuma hanyoyin da ya kamata a bi don rage halin da ake ciki a yankin musamman matsalar yaƙi da kuma kisan kiyashin da ke faruwa a gaza da kuma yadda hamci kasar isra'ila ta saba wa dukkan dokokin ƙasa da ƙasa a yaƙin jaridar the national ta ƙasar amurka ma ta ba da labarin cewa ƙasashen iran da masar wa'anda ba sa da dangantakar dimulasiya na fiye da shekaru ashirin sun tattauna batun mai da hulɗa jakadanci a tsakaninsu inda daga ciki ministan harkokin wajen ƙasar masar ya buƙaci a shafe hoton khalid islambuli wanda ya kashe tsohon shugaban ƙasar masar wato anwar sadar a shekarar 1980 wanda aka sanya a hotonsa a wani babban titi a nan birnin tehran har yanzu dai ba a ji ta bakin gwamnatin ƙasar iran dangane da wannan ba ministan tsaro na ƙasar iran ya bayyana cewa sojojin ƙasar sun yi gwajin wani makami mai linzami wanda yake iya ɗaukar abubuwan fashewa har ton biyu kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto burgediya janar amir wato amir hasizade yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa wannan gwajin saƙo ne ga gwamnatin ƙasar amurka da ƙawayenta idan wani ya ɗora mana yaƙi ya ce sai sun fi sai sun fi shan wahala don tare da wa'annan shirye-shiryen da wato muke yi na kare kanmu ne sai mun kori amurka daga yankin ya ce iran tana cikin fushi kan abin da yake faruwa a gaza don haka duk wata dama da ta samu za ta mai da martanin da ya dace ministan ya bayyana haka ne a jiya laraba bayan taron majalisar ministoci tare da shugaban ƙasa da aka gudanar. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa daga nan birnin tehran ministan man fetur na ƙasar iran muhsin musim zade ya bayyana cewa ƙasarsa za ta ci gaba da sai da ɗanyen man fetur ga masu siyansa a ƙasashen waje duk tare da ƙoƙarin da gwamnatin ƙasar amurka take yi na wato ƙuntatawa kasar a ɓangaren sai da makamashi ga ƙasashen waje tashar talabijin ta Firis TV na Tiran ta nakalto ministan yana faɗar haka a jiya Laraba bayan taron majalisar ministocin kasar a nan birnin Tehran. Ministan ya ƙara da cewa shirin Amurka na hana Iran sai da ɗanyen man fetur ga ƙasashen waje zai rugurguje kamar yadda na baya ma ya rugurguje. ya ce don mun rika mun gano kan zaren lalata duk wani shiri na hana ƙasar wato sai da ɗanyen man fetur ga mutanen da muke sayarwa a ƙasashen waje ministan ya bayyana cewa labari ya zo masa kan cewa gwamnatin ƙasar amurka na ƙoƙarin ƙaƙabawa ƙasar ta iran takunkuman tattalin arziki kan sinadaran kan sinadarin methanol na ƙasar shi ma ya ce suna aiki a kansa gwamnatin amurka dai ta donald trump tun watan fabrairun da ya gabata ne take da shirin wato kara ƙara ƙaƙabawa iran takunkuman tattalin arziki daga ciki hadda mai da sai da ɗan man fetur na ƙasar wato danyen man fetur na ƙasar zuwa sifili mutane kimani 776 ne suka rasa rayukansu sannan kuɗaɗe kimani naira tiriliyan bakwai da ɗigo shida ne aka yi asararsu a cikin shekaru hudu da suka gabata a yankin kudu maso gabancin tarayyar najeriya sanadiyar zaman gida wanda kungiyar ipop ta ibo ta tilasta masu jaridar filistin ta najeriya ta bayyana cewa rahoton hukumar tsaro ta sbm intelligence ta fitar da ta fitar a watan mayan da ya gabata ya nuna cewa da farko dai kungiyar ta IPOP ta tilasta mutane yankin zama gida ne don ganin an saki shugaban kungiyar wato Namdi Kano, amma daga ba sai suka zarce da zaman gidan, kuma hakan ya hana abubuwa na ci gaba da dama da harkokin kasuwanci da makarantu da kuma gudanarwa na gwamnati tsayawa. IPOP dai tana bukatar warewa Igbo wato yanki a tarayyar najeriya don kafa ƙasa mai suna biafra daga yankin kudu maso kudu na ƙasar masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na kun san sai kuma shirin duniyar mu a yau shirin na ƙarshe shine afirka a yau da wannan ko muke cewa a yi ni lafiya To zarhin bayan labaran namu na yau na magana ne game da shirin Iran na mayar da martani ga kudirin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA. E tehran ta ce ta shirya jerin matakan da za ta ɗauka idan hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta amince da wani kudiri na nukiliya ga Iran. kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ismail bagai ya bayyana a ranar talata cewa an samar da zaɓin tehran tare da haɗin gwiwar hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasar ya sauki rahoton da babban daraktan hukumar ta iaea e ya fitar a baya-bayan nan kan shirin nukiliyar iran wanda ya ce iran ta gaza bayar da rahoton ayyukanta na nukiliya a wasu wurare uku da ba a bayyana ba tare da nuna damuwa game da tarin uranium da aka tace zuwa kashi 60 cikin 100 bagai ya ce rahoton na rafal grossi yana da nasaba da siyasa kuma na biyan bukatun amurka da kawayenta na turai ne ya kuma ikirarin cewa kalaman grossi sun yi daidai da manufofin siyasa na kasashen da ke gaba da iran ya jaddada cewa iran na sa ran babban daraktan hukumar ta iaea e zai yi allah wadai da barazanar da amurka da isra'ila ke ci gaba da yi maimakon kokarin tabbatar da hakan ya ta cewa bisa ka'idodin hukumar ta iaea e da kuma yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya shirin nukiliyar iran bai taɓa kaucewa yanayin zaman lafiya ba tuni dai jami'an kasar iran da suka soki rahoton sirrin hukumar ta iaea e inda suka yi gargadin cewa duk wani yunkuri akan jamhuriyar musulunci ta iran zai iya kawo cikas ga haɗin gwiwar tehran da hukumar kula da makamashin nukiliyar ta majalisar ɗinkin duniya a tsawon shekarun da suka gabata hukumar ta yi zarge-zarge da siyasa da dama kan shirin nukiliyar iran duk da rahotannin da ta bayar da suka tabbatar da zaman lafiya a ayyukan nukiliyar iran a ranar talata shugaban hukumar makamashin nukiliya ta iran muhammad islami ya bayyana cewa bayanan baya-bayan nan da daraktan hukumar ta iaea e ya yi dangane da cibiyoyin nuclear iran ba su da inganci a fasaha da kuma doka ya kara da cewa waɗannan kalamai wani bangare ne na ayyukan tunani na gwamnatin sahiyoniya a kan iran maganganun mr grossi gaba ɗaya ba su da tushe na fasaha hasali ma ba sa bisa doka in shi yana mai bayyana jawabin nasa da cewa ya samo asali ne daga ayyukan tunani da siyasa da gwamnatin sahayuniya wato isra'ila ta ɗauki tsawon lokaci tana yi akan jamhuriyar musulunci ta iran ya ƙara da cewa ta hanyar irin waɗannan kalamai grossi ya nuna a fili hakikanin halayensa tare da tabbatar da cewa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka daɗe suna kisa makirci akan iran sai dai jamhuriyar musulunci ta iran tana ɗaya daga cikin yankunan da hukumar ta iaea e ke sa ido sosai hukumar ba ta taɓa samun wata shaida da ke nuna wani karkatar da shirin nuclear iran na zaman lafiya ba har ila yau tehran ta yi fatali da duk wani yunkuri ko wata manufa ta nema ko kuma mallakar makaman nukiliya a baya bayan nan dai wannan gangamin ya bayyana a cikin shirye-shiryen wasu kasashen turai na tilastawa hukumar ta iaea daukar wani kuduri mai tsaurin ra'ayi kan kasar iran kudurin da zai iya haifar da maido da takunkuman da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba wa jamhuriyar musulunci ta iran a ƙarƙashin matsin lamba da ƙasashen yamma hukumar gudanarwar kan iya ɗaukar irin wannan kuduri a zamanta da ta fara a ran litinin a birnin vienna jami'an iran dai na ci gaba da mayar da martani akan duk wani kuduri da ko mutum na hukumar ta kula da makamashin nukiliya ta duniya zai ɗauka a kanta iran dai ta sanar da cewa shirin nuclear kasar zaman lafiya ne kuma ta sha baiwa hukumar damar gudanar da ziyarce-ziyarce a cibiyoyinta na nukiliya ciki har da ziyarar baya-bayan nan da shi daraktan hukumar ta iaea rafael grossi ya kawo a birnin tehran inda ya gana da jami'an kasar ta iran da dama ciki har da shugaban hukumar kula da makamashin nukiliyar ta iran da kuma ministan harkokin wajen iran da kuma shugaban kasar ta iran duka a wani yunkuri na jamhuriyar musulunci ta iran na nuna cewa da gaske take kuma haɗin gwiwa da hukumar ta IAEA e sai dai a koda yaushe idan wannan hukumar ta IAEA e ta tashi tana bayyana wasu bayanai waɗanda Iran in take kallo a matsayin wani kamfe na goyon bayan ƙasashen yammacin duniya musamman Amurka da kuma ƙawayenta a sahun gaba irin kalaman da Isra'ila ke yi game da shirin nukiliyar ƙasar ta Iran. ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim yau Alhamis 22 ga watan Hordot shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da 16 ga watan Zulhajjin shekara ta 1446 hijira kamarira har ila yau wacce ta yi daidai da 12 ga watan Yunin shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 111 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 12 ga watan yuni shekarar 1914 miladiya a karon farko a duniya masana sun yi gwajin amfani da zafin rana wajen a wajen birnin alkahira na kasar masar wanda ya fara wannan aikin kuma shine wani mutum ɗan ƙasar jamus mai suna shumon wanda ya tattara hasken rana a wuri guda wanda ya hada da wayoyi zuwa wani inji mai karfin doki hamsin kusa da shi sai injin ya motsa a halin yanzu dai a duniya ana amfani da wannan fasaha ta samar da wutar lantarki daga hasken rana don amfani a wurare daban-daban samar da wuta a gidaje injuna kamfanoni da kuma ayyukan noma da sauransu. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan hordot shekara ta 1939 hijira shamsiya muhammad hussein fadl tuni malamin addini na musulunci babba ya rasu a nan tehran haife shi a shekara ta 1257 hijira shamsiya a garin firdaus da ke arewa maso gabacin ƙasar iran sannan a lokacin karatun addini ya yi karatu a gaban manyan malaman addini na zamaninsa wa'anda suka hada da adib nishabur sannan a hankali a hankali ya ci gaba har ya zama babban malami fadil tuni ya ƙware a cikin fannonin ilimin addini da dama wa'anda suka hada da fikihu usulul fikihu hikima irfan lissafi nahu da kuma adabin larabci daga baya dai an ɗauke shi a matsayin malamin adabin larabci da falsafa a jami'ar tehran mirza fadal tuni ya rubuta littattafai da dama daga cikinsu akwai ilahiyat hikmat kadim da hawashi a gefen littafin asfar al-arba'a na mulla sadra. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 35 da suka gabata a rana irin ta wato 22 ga watan hurdot shekara ta 1969 hijira shamsiya babban malami ayatollah sheikh ali mishkat ya rasu yana dan shekara 89 a duniya a nan iran a haife shi a birnin isfahan na tsakiyar ƙasar Iran. Bayan kammala karatunsa na sharar fage a birnin Isfahan, ya dawo birnin Qom inda ya ci gaba da karatunsa a makarantar manya-manyan ɗalibai har ya kai matsayin mushtahidi. Ya yi karatu a gaban Atulai Sheikh Abdulkarim Ha'iri Yazdi da Said Hujjat kokambra'i da said muhammad taƙi hunsari da sauransu daga nan sai ya wuce birnin najaf na ƙasar iraki inda ya kammala karatunsa a gaban manya-manyan malamai na lokacin sannan ya rubuta takrirai na malamansa suka wanda suka hada da ayatollah abdulkarim ha'iri da ogod Uddin araki da kuma said abul hassan isfahani masu sauraro ko kun cewa shekaru 32 da suka gabata a ranar irin ta wato 22 ga watan hordod shekara ta 1972 hijira shamsiya rasul muntazari jami'in diplomasiya mai aiki a ofishin jakadancin iran da ke birnin zagreb na kasar kuroshiya ya yi shahada a hannun kuroshiyawa a kasar sabiya muntazari dai yana aiki ne a matsayin jami'i mai daukar wato nauyin kula da musulmi a bosnia wa'anda ke cutarwa. masu sauraro ko kun san cewa shekaru tara da suka gabata a rana irin ta wato 22 ga watan hurdot shekara ta 1995 hijira shamsiya hamid sabzevari shugaban mawakan gwagwarmaya a nan ƙasar iran musamman a lokacin yakin kare kai daga ƙasar iraki na shekaru takwas ya rasu waƙoƙin sabzevari na gwagwarmaya sun yaɗu a dufaɗin ƙasar iran an haifi hussein muntazari wanda ya fi shahara da Hamid sabzibari a garin Sabzivar na arewa maso gabacin ƙasar Iran a shekara ta 1304 hijira shamsiyya ya fara waƙoƙi tun yana ɗan shekara goma sha hudu a duniya sannan yana rubuta dukan waƙoƙinsa da ya rubuta a cikin wani littafi wanda ya ba shi suna Faryod Name. a lokacin da yake wa'annan waƙoƙi dai ƙasar iran tana fama da yaƙe-yaƙe da farko yaƙin duniya na biyu sannan yaƙin shekaru takwas wanda jumhuriyar musulunci ta iran take fafatawa da saddam hussein na ƙasar iraki a lokacin ya yi waƙoƙi da dama waƙoƙinsa sun rabu kashe biyu akwai wa'anda ya yi kafin jin hali musulunci inda yake bayyana irin wahalolin da matsalolin da musulmi a iran suke fama da shi musamman a lokacin fari da kuma zaluncin sarki sha a kan mutanen ƙasar sai kuma na biyu wa'anda ya rera bayan nasarar jin hali musulunci a ƙasar iran a yakin shekaru takwas da suka fafata da gwamnatin ƙasar iraki ta lokacin mafi shahara daga cikin waƙoƙinsa sun hada da amurka allah ya kashe ki a shekara ta 1992 an ba shi lambar girmamawa ta ƙasa a matsayin fuskan da ba za a manta da ita a ƙasar iran ba sannan a rana irin ta yau wato 22 ga watan hurdor shekara ta 1995 hijira shamsiyya ya rasu yana ɗan shekara 91 a duniya saboda tsufa da gazawar wasu gaban jikinsa mu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yankin na yammacin Asiya. a yau za mu yi dubi ne akan hakikanin abin da shiga tsakanin da amurka take a yakin gaza yake nufi da kuma shigar da kasashen larabawa kamar katar da masar a cikin wato shiga tsakanin da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. da dama suna ganin cewa tabbas batun shiga tsakanin da amurka ta ce tana yi a yakin gaza abin dariya ne saboda ta yi tarayya da haramtacciyar kasar isra'ila kacokau a cikin kisan kiyashin da take yi wa al'ummar falasɗinu kuma ba domin girman taimakon da amurkan take baiwa haramtacciyar kasar ta yahudawa ba to da bata iya ci gaba da aikata laifukan yakin da take tafkawa ba a halin yanzu a gaza to a ina ƙasa irin wannan za ta zama mai shiga tsakani har ila yau wasu mutanen suna gaskata abin da ake faɗa na shiga tsakanin ƙasashe kamar masar da ƙatar alhali su ko waɗannan ƙasashen biyu abokan ƙawancen amurka ne shi ma lamari ne da yake cike da ban mamaki ƙasar da masar suna cikin ƙasashen wannan yankin da suke ba da taken cewa batun falasɗinu shine mafi muhimmanci a wajen al'umma ta wannan yanki kuma kare al'ummar falasɗinu daga hatsarin da suke fuskanta daga 'yan sahiyoniya yana nufin riko da manufofin al'umma da kuma kare ta kuma saboda kafafen watsa labarun waɗanda ake kallo da kuma waɗanda ake karantawa ba su daina magana akan tattaunawar da ake yi da kuma shiga tsakanin waɗannan ƙasashen uku ba a dalilin haka yana da kyau a yi tambaya kan dalilin da suka sa har yanzu ba kai ga cimma manufa ba ko me yasa ake samun tsaiko da kuma baya na tattaunawar daga lokaci zuwa lokaci a matakin farko yana da kyau fahimci cewa a lokacin da hamas ta kai farmakin a ƙasa a shekara ta 2023 gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila tana ƙarƙashin da kuma hannun tsauran ra'ayi ne da wuce gona da iri gwamnatin da take a ƙarƙashin netanyahu da waɗanda suke zagaye da shi ita ce mafi tsatsauran ra'ayi a tsawon tarihin wannan haramtacciyar ƙasa kuma abin da yake rike da ita take ci gaba da wanzuwa shine zurfafawa wajen riko littafansu na addini da aikata abin da yake cikinsu a kan yankin falasɗinu littafai ne dai da suke gurɓatattu da kuma munanan manufofi akan al'ummar falasɗinu da ma al'ummar wannan yanki da duniya baki ɗaya don haka bai zama abin mamaki ba da suka yi amfani da abin da ya faru na farmakin a ƙasa wajen tabbatar da mahangarsu ta addini ta wuce gona da iri manufofin kuwa da suka bayyana sannan kuma suke faɗi cewa su ne suke son ganin cewa sun cimmawa sun haɗa da rusa ƙungiyar hamas baki ɗayanta ta fuskar soja da kuma hana ta ci gaba da tafiyar da sha'anin mulki a gaza sai kuma wasu manufofin na ɓoye da ba kasafai suke bayyana su ba duk da cewa dai a yanzu sun fara fitowa fili masu tsatsauran ra'ayin suna magana a kansu su ne mamaye yankin gaza da gina matsugunan 'yan shara wuri zauna a cikinsa bayan korar falasɗinawa da tilasta musun hijira ko dai su fita saboda an lalata duk matsuguninsa duk wani abu da rayuwa take da bukatuwa da shi a gaza ko kuma a gabatar musu da cewa za su iya tafiya wasu ƙasashe na duniya amma ba su taimako har ma ta kai ga wasu rahotanni suna magana a kan cewa haramtaccen ƙasar isra'ila da amurka tare da ita suna tuntuɓar wasu ƙasashen afirka a kan su aminta su karɓi bakuncin Falasinawan. za a gina musu matsugunai da wato unguwanni sannan da makarantu a duk ƙasashen da suka buƙaci su zauna a cikinsu to hakanan kuma yana cikin manufar da waɗannan hatsatsauran ra'ayi suke son cimma shine kawo ƙarshen duk wani nau'in gwagwarmaya a cikin yammacin kogin jordan sannan kuma da mayar da yankin zuwa matsugunan yahudawa bayan an tilasta wa mazaunansa batun yin hijira a lokacin da yaƙi yake kan ganiyarsa an sha jin shugabannin 'yan sahiyoniya daga cikinsu hada na tanyahu suna sukar gwamnatin kware falasɗinu falasɗinu netanyahu ya taɓa cewa manufar wannan gwamnatin da hamas ɗaya ne shine rusa haramtacciyar ƙasar isra'ila illa iyaka hanyoyin da za su yi amfani da su ne suka bambanta a halin yanzu ma ta kai ga jakadan amurka a haramtacciyar ƙasar ta yahudawa a cikin kwanakin nan ya fito yana maganar cewa duk wasu masu tunanin a kafa gwamnatin inu to sai dai su nemi wata ƙasa inda yake mai da martani ga ƙasashen faransa da wasu ƙasashen turai da suke cewa za su yi furuci da daular palestino yake faɗa musu cewa to a nemi wata ƙasa can ba yammacin kogin jordan ba inda za a kafa wannan daular ta falasɗinawa kuma saboda amurka tana nuna cikakken goyon bayanta ga haramtacciyar ƙasar isra'ilan saboda a cimma manufofin da suka sa gaba ta bayyana a fili tana son kaiwa a gare su wannan manufofin kuma saboda mafi yawancin kasashen larabawa ba su son kungiyar hamas don haka ba su damu da a kawo ƙarshen yaƙi ba balle a koma yadda ake gabanin farmakin aksa wato kamar yadda haramtaccen ƙasar isra'ila take son ganin bayan ƙungiyar hamas wasu daga cikin ƙasashen larabawan sun yi tarayya da ita akan wannan manufa dalilin haka bai zama abin mamaki ba da ya zama da baki ɗaya tattaunawar da ake yi Manufar ta tsagaita wutar yaƙi ce ta wani ɗan lokaci saboda haramtacciyar ƙasar isra'ila ta dawo da fursunoninta a kuma shigar da wani kayan agaji wanda ba zai maganin yunwa ga mutanen gaza ba sannan kuma a sake komawa yaƙi ya kuwa fito fili cewa netanyahu yaƙi amincewa da tsayar da yaƙi baki ɗaya ya sake bude kai wa gaza hare-hare masu tsanani bayan rijin yadda aka cimma a ranar talatin ga watan sha daya na shekara ta dubu biyu da da ashirin uku kenan yana son cimma dukkanin manufofi biyu na sirri da kuma na bayyane a nan yana da kyau a yi ishara da cewa gajiyawa wajen cimma waɗannan manufofin ta hanyar ƙarfin soja shi yasa ya buƙaci ganin amurka ta yi amfani da nata dabarun domin cimma waɗannan manufar musamman ma da bisa la'akari da yadda ƙin jinin haramtaccen ƙasar isra'ila musamman yake ƙaruwa a cikin ƙasashen duniya ba ma dai ƙasashen turai da amurkan da kuma haramtaccen ƙasar yahudawa suke da ƙawance da su masar tana da alaƙa da ƙungiyar hamas ta fuskar tsaro mai ƙarfi saboda dalilai na kusanci yankin rafa a bangaren Falasɗinu yana ƙarƙashin jami'an tsaron hamas ne yayin da ɗaya bangaren yake hannun masar dole ba don an so ba ta sa bangarorin biyu suke yin aiki tare duk da cewa suna da saɓani gwamnatin masar dai ta yanzu ta kawar da gwamnatin ikhwan musulmi ne yayin da ita kuwa hamas 'yar ikhwan ce ita kuwa ƙasar ta baiwa 'yan hamas masauki kuma tana baiwa yankin gaza taimako na kuɗi a kowace shekara a dalilin haka waɗannan ƙasashen biyu suna da damar da za su iya yin tasiri a kan hamas to amma shi netanyahu yana da wata manufa ta daban baya son yakin ya tsaya baki ɗaya har sai ya cimma abin da ya kira nasara tsagwaranta domin idan bai ci gaba da yaƙi ba gwamnatinsa za ta rushe saboda mafi yawancin mambobin gwamnatin tashi tsauran ra'ayi ne da wuce gona da iri waɗanda suke son ganin cewa ana ci gaba da zubar da jini da zarar an tsaya za su fice daga gwamnatin saboda sha'awar su da shan jini da ganin ana yi wa falasinawa kisan gilla dangane da abin da ya shafi tattaunawar bayan fage da ake yi a tsakanin hamas da haramtaccen ƙasar isra'ila kuwa da kuma rawar da wasu bangarori daban-daban suke takawa a ciki ya fito fili cewa tun bayan farmakin a ƙasa har yanzu amurka ce take rike da akalar abin da yake tafiya da kuma nausar da shi inda take so na biyu isra'ila ce take rika sarrafa abin da yake kai da komowa su kuwa kasashen masar da qatar ana amfani da su ne kawai domin a yi matsin lamba a kan ƙungiyar hamas iyakarta kenan ko kuma su samu mafita idan tattaunawar da ake yi da hamas ɗin ta kusa rushewa kuskure ne wani mahaluki ya tsammaci cewa donald trump ko wani shugaban amurka zai ɗauki wani mataki wanda zai ci karo da manufofin haramtacciyar ƙasar isra'ila duk abin da za a yi sai ya tabbatar zai kare manufofin haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ne an sauraro a nan za mu dasa aya kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma na ga ta koyuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun tambayar cewa ne ko menene dalilin da ya sanya kamfanin tsaro na rundunar sojin hayar ƙasar Rasha na Wagana ke jin janyewa daga kasar mali bayan yakin shekaru hudu da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. kamfanin tsaro na rundunar sojin hayan kasar rasha mai zaman kansa na waga ya sanar da fara janyewa daga kasar mali bayan kusan shekaru hudu a can za a mai gurbin sa da dakarun tsaro na afirka da ke ƙarƙashin ma'aikatar tsaron ƙasar ta mali amma masana harkar tsaro da masharhanta harkokin na tsaro suna ganin akwai gagarumin ƙalubalen tsaro a bamako a cikin wani rahoto da Adeline Madi ya fitar a jaridar Le Point ya watsa rahoton cewa kamfanin tsaro na rundunar sojin hayar kasar Rasha da majalisar sojin kasar Mali ta gayyato a shekara ta 2021 ya kuma ci gaba da zama a kasar na Mali kusan shekaru hudu bisa hujjar yaƙi da ƙungiyoyin 'yan jihadi da 'yan tawayen Azwat. kamfanin ya kore kasancewarsa a hukumance a kasar ta mali a wani nazari na wannan kasancewar farfesa maburukahi farfesa a fannin kimiyyar siyasa da hudar kasa da kasa a jami'ar gwagula ta ƙasar algeria ya bayyana cewa halin da ake ciki a ƙasar mali ya nuna gazawar kamfanin tsaro na wagana a cikin ayyukansa kuma ya sha fama da manya-manyan rashin nasarori duk da cewa yana gudanar da ayyukansa ne tare da sojojin mali wajen ƙalubalantar 'yan aware na azbinawa da da kungiyoyin da suke dauke da makamai masu da'awar jihadi inda aka kashe ko aka kama da yawa daga cikin membobinsa lamarin da ya mummunan illa ga martabarsa ko da yake a tsakiyar watan janairu ne rukunin farko na rundunar sojin afirka ta isa kasar ta mali amma hukumomin mali sun kira buwa da wagana wanda ya zama karfin rundunar sojinsu aikin rundunar ya takaita ne kawai ga horar da bangarorin soji masu sulke na farko na kasar mali da kuma gadin babban birnin kasar da herkwatar fama wata cibiya ce da ke da karfin iko kan kudin kati a mali a arewacin bamako yanzu wannan rukunin wanda ke karkashin gwamnatin rasha ya karbi ragamar tsohuwar kamfanin tsaro na wagana wani lamari kuma da ya shafi ɗimbin koma baya ga sojojin mali da dakarun wagana suka samu tare kamar abin da ya faru ne a ƙarshen watan yulin shekara ta 2024 a kusa da tinzautin a hannun mayakan tsarin tsaron al'ummar azwat wato ƙungiyar 'yan awaran azwat kuma ta ce ta samu nasarar kashe sojojin hayar wagna 84 tare da sojojin mali 47 a wani aron gama da suka yi a tsakaninsu akram arif ya ce wannan yakin ya kara ta'azzara rikici tsakanin mali da algeria bayan hare-haren da jiragen saman yakin kasar mali suka kai kan fararen hula da ke da tazarar mita goma sha biyu daga kan iyakar kasar algeria algeria ta yi kira ta hanyar wakilin wakilinta dindindin a majalisar ɗinkin duniya na neman kawo ƙarshen cin zarafin dakaru masu zaman kansu a wasu ƙasashe da wasu ƙasashe ke amfani da su da take fuskantar wannan tashe-tashen hankula rasha ta fara tuntubar juna da algeria tare da ba da gudumawa wajen ficewar wagana daga mali sai dai wannan ficewar zai sanya kasar mali fuskantar ire-iren kalubale da ta yi fama da su a baya kamar yadda shafin yada labarai na kasar mali aktu ke fargabar cewa zai iya haifar da rashin zaman lafiya da koma baya ga tashin hankali saboda kungiyoyin 'yan tawaye na iya cike gibin tsaron da tafiyar wagana ya bari Sharhin bayan labarun namu zai magana ne kan tsokacin da jaridar New York Times ta Amurka ta yi kan yadda kamfanin tsaro na rundunar sojin hayar ƙasar Rasha Wagana ke yi a ƙasar Mali. da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Jaridar New York Times ta Amurka ta rubuta wata makala da ta sanya mata suna cewa wannan shine yadda hoton kamfanin tsaro na Wagana ya ruguje a ƙasar Mali. makalar ta ce hoton sojojin haya na wagana na ƙasar rasha da aka daɗe ana yayata sunansa shine kamfanin tsaro mafi ƙarfi na rundunar tsaro ya kwashi kashinsa a hannu a afirka bayan da ya sha da ƙyar a ƙasar mali a watan yulin da ya gabata a hannun mayaka da ke can jaridar ta kara da cewa a cikin makalarta wanda hudu daga cikin wakilanta suka rubuta cewa rashin nasarar da kamfanin tsaro na rundunar sojan hayar kasar rasha ya samu ba a yi tsammaninsa ba saboda irin mummunan kashi da hasara mai yawa da suka yi arewacin kasar mali a lokacin da suke fafatawa da kungiyoyin azwat rahoton ya yi nuni da mutuwar akalla sojojin hayar wagana 46 baya ga mutuwar sojoji 24 da ke kawance da wagana wanda haka ke nuna ɗaya daga cikin manyan gazawar ƙungiyar tarayyar afirka rahoton ya kara da cewa wannan yakin yana ɗaya daga cikin muhimman al'amura da suka bayyana kalubale da wagana ke fuskanta wajen tunkarar yankunan kasar mali da ke da tudu da kwari da tsaunuka wanda ke nuni da karancin karfinsa na tunkarar 'yan bindiga na cikin gida da ke amfani da dabarun yakin sari kanoki. rahoton ya bayyana cewa mayakan na azwat sun kware sosai a yankin inda suka yi amfani da wannan dama wajen janyo hasara mai yawa ga sojojin haya na wagana da sojojin mali da ke kawance da su a cewar jaridar new york times wagana da ake yi wa kallo a matsayin bangaren tsaron sojan ƙasar rasha a nahiyar afirka na neman faɗaɗa ƙarfin ikonsa a ƙasar mali da kuma ciki giɓin tsaro da janyewar sojojin faransa ya bari duk da haka waɗannan koma baya sun fara tayar da tambayoyi game da ikon wagana na samar da kwanciyar hankali a yankuna masu rikici na ƙasar ta mali yakin baya-bayan nan a mali ba wani lamari ne ke keɓantacce ba a'a wani bangare ne na ƙazaman faɗa tsakanin wagana da mayakan da ke adawa da kasancewarsa a arewacin mali wannan kazamin faɗan da ɓangarorin biyu ke yi na yin barazana ga kasancewar wagana wanda har yanzu bai samu damar kafa cikakken ikonsa a yankin ba masu aiko da rahotannin sun ruwaito cewa wannan yakin ya haifar da samar da faifan bidiyo masu ban tsoro a yanar gizo da ke nuna gawakin mayakan wagana bayan da suka sha kashi sosai a hannun mayakan mali waɗannan al'amura cikin sauri sun bazu a shafukan sada zumunta waɗanda zubar da mutuncin wagana ne tare da janyo tambayoyi game da tasirinsa na yaƙi a mali. waɗannan faifan bidiyo da mayakan mali ke yadawa sun nuna gawakin sojojin haya na wagana a kwance a ƙasa a fakaice suna ƙoƙarin zubar da kima da kamfanin tsaron na wagana a matsayin dakarun da ba za a iya tunkarar su ba a fili yake cewa wagana dai yana da wuya ya iya tunƙarar waɗannan kamfen na kafafen yaɗa labarai musamman ganin yadda irin hasarar da ya yi waɗanda aka rubuta a cikin sauti da bidiyo sun kasance masu tsananin wuya ki iya musanta girman kayan da ya sha rahoton ya nuna cewa waɗannan hasarori ba wai kawai sun ɓata sunan sojan wagana ba ne ma sun shafi ƙoƙarin ɗaukar su runduna ta daban nan gaba a baya wagana ya dogara da sunansa a matsayin rundunar soji don tabbatar da zaman lafiya da aminci lamarin da ya sanya ake tururuwan neman aiki a kamfanin amma a halin yanzu da yawa daga cikin 'yan takarar shiga kamfanin sun fara jinkiri bayan kallon bidiyon da ke bayyana yanayin yaƙi da hasarori masu yawa wagana ya fara fuskantar babban kalubale ne wajen rike kamfaninsa musamman bayan mutuwar fitattun mutane da suka taka rawa wajen an janyo dakaru zuwa gare shi a matsayin ma'aikata wannan hasarar da aka yi na iya rage yawan sabbin ma'aikata da kuma kawo cikas ga iya aiki yadda ya kamata a mali da sauran yankuna jaridar new york times ta yi nuni da cewa shugabannin ƙasar rasha da ke goyon bayan wagana a afirka sun fara sake duba irin goyon bayan da suke basu bayan da kamfanin sojin hayan ya nuna gazawarsa wajen kafa cikakken iko a kasar mali wannan hasarar da ake yi na iya sa rasha ta sake nazarin dabarunta na soji a nahiyar afirka musamman idan wagana ya ci gaba da fama da irin wannan hasara a jere an ɗauki wagana a matsayin wani muhimmin kayan aiki na ƙarfafa tasirin rasha a afirka amma waɗannan koma baya sun yi tasiri a fili ga wannan hanya kuma na iya sa rasha ta ɗauki matakin gyara domin kaucewa ci gaba da bullar matsaloli a baya wagana ya dogara da dabaru da yawa a afirka don karfafa kasancewarsa ciki har da ba da tallafin soji ga sojojin cikin gida don musayan haƙo albarkatun ƙasa duk da haka raguwar karfin wannan kamfani na iya raunana ikonsa na amfani da waɗannan dabaru yadda ya kamata sabbin masu ɗaukar ma'aikata ba sa ganin wagana a matsayin dama mai aminci wadda ya haifar da aguwar bukatun ayyukan soja a yankunan da ke fama da rikici marubutan wannan rahoto a jaridar amurka sun bayyana cewa karuwar matsin lamba da wagana ke fuskanta sakamakon waɗannan hasarori na iya haifar da sabon tashin hankali tsakanin rasha da ƙasashen afirka da suka dogara da goyon bayan sojojin rasha yawancinsu gwamnatoci a nahiyar ta afirka na iya fara neman wasu abokan hulɗa don tabbatar da muradunsu wanda zai iya tasiri sosai kan dabarun rasha a nahiyar ta afirka sun yi nuni da cewa har yanzu ba a da tabbas kan makomar wagana a mali da sauran sassan afirka Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.